kana wajen kasuwancin ka kwastoma su sai kai ta zikiri a kana ina ne masallaci ba ma ba darasi sai ka zauna kai ta zikiri eh kana mota ne ka zauna kai ta zikiri ka je wajen aski ne kafin a gama da shirin nan da zan yi barin ta zambatan Allah mai yiwa ita ce rabar da zan samu yau ta ambatan Allah sai kai ta yi aski ake maka ana yanke maka kumba ambaci Allah ma'ana lokacin ka bai tafi a banza ba saboda a wannan lokacin ana yanke maka to me kake yi jira kake a gama aski me kake jira kake a gama in kana shago jira kake sai an zo in mota ne jira kake sai an sauka to wannan distance in wannan lokutan me yawa ita ce rabanka gaba da rayuwa sai ka ambaci Allah dan ka shiga cikin mutanen da Allah ya ce ya musu tanajin gafara da wani sakamako mai girma kamar yadda ya faɗa wannan aya dan kuma ka fita daga cikin mutanen da Allah ya ce gafalallu ne kar ka yadda wannan lokaci ya dinga tafiya a banza ba za su dawo ba sun tafi lokacin nan da ya tafi kenan bai dawowa kuma ga tsabage gudun lokacin da muke fama da shi ko ba ka ba Allah ya kiyaye annabi ya ce la'an aqula in faɗi cewa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alayhi shams annabi ya ce wallahi in faɗi wannan kalmar ta subhanallahi alhamdulillah ya man soyuwa akan duk abin da rana za ta fito a kanta duk wani abu ba ta kai wannan daraja ba ba ta kai ba so kaga ashe a nan wajen zikiri ba za ka samu wani babi da ya tattar wannan daraja kamar zikiri ba haka ya zo cikin hadisi na gaba ya ce afdalu zikiri la ilaha illallah mafificin zikiri annabi ya ce ka dinga yawaita fadin la ilaha illallah wannan kuma ba irin yadda yan bidiya ke zuwa su yi a masallaci zikirin juma'a su ba sa zikiri sai ranar juma'a wai shi faɗan bidiya komai nashi takaitacce ne in ka rike sunnan manzan Allah ka yi ta ha fazkurullaha kathira wai Allah ya ce ya yi wai suna bin sura da ke cikin suratul juma'a ya yi ladina amanu idza nudiya li salati min yawmil jumu'a fazkurullaha kathiran fasau ila dhikrillahi wa dharu bayya ko hadde zuwa da ce fazkurullaha kathiran la'allakum tuflihu sai aka samu zikirin juma'a wani fa ka gan shi na halka zikirin nan ko in da juma'a ba ka ganin shi ba yi wani aiki alheri ne so kaga wannan aikin sunanta me haba'an mansura saboda ba su shirya manzo Allah bace mun laili ba a keɓance wata rana a dinga yin ta zikiri ba a keɓance wata duk abin da aka keɓance wata rana aka yi ta da sunan addini ba Allah ya ce ai ba wannan haba'an mansura ne Allah baya so sai abin da shari'a ta keɓance ta ce ga abin da za a ringa yi ko kun fahimta so a wannan baban sai ku fahimci cewa idan kana so ka bi Allah sau da kafa ka koyi sunnan manzo Allah amma mutumin da yake cikin bid'a za ga wala zikirin ba abin da yake kara masa ba kara bacewa daga hanyar Allah ba saboda ba ta ba ta anan bane duk wani abin da zaka samu mutanen da ba su bin sunnan manzo Allah suke za ga ba abin da yake karan su face sai nesa da Allah to kai malam inda zikiri na hana abubuwa da wayannan mutane ke ai ya kamata a rage 'yan iska a cikinsu da amma duk wani dan iska bai da wata mafaka saiwa da ya tashi yan fincan mawaka can kowa can <laughs> to ya aka yi bokaye ma can ne mafakansu yan tsubbu can ne mafakansu ko kwa har da fastoci ma na ga wani fasto yana shauraron yaban yana sauraron begen manzo Allah yana rawa yana taka ta ce kai wannan fada qur'ani ne ba zai saurara ba wato da yake shi dari ne ya ga shi danci irin nashi ana ta kida ana rawa Allah ya kiyaye to kun ga jama'a wannan magana da muke yi to magana ce mai muhimmanci hadisi annabi yace Allah azza wajalla inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi Allah da koyana yana ka maka abin da zai saka zama wali ne in baka zikiri kai ba wali bane sai mataki na biyu shine salatu manzo Allah ya inna Allah mala'ikatahu yusalluna ala nabi Allah da kansa da mala'ikunsa suna yi wa manzo Allah salati kai ka san girman manzo Allah kuwa Allah fa sai da ya ba ma kansa aiki dan ya darace manzo Allah kai ko ka san girma da daraja da annabi yake da shi ya wuce tunanin dan adam in har Allah zai ba wa kanshi aiki akan annabi yace ni kaina nan da kuke gani da na halicci manzo Allah ni kaina salati nake mishi Allahu akbar kai ba ma ni ba Allah ce duk malaiku da kuka zani da na halitta salati suke wa manzo Allah to kai dan baka yi bai na ruwa Allah da kai wa'inda suka fi ka sun yi ya isa ka ga girman mu kai ko Allah bai faɗi darajar manzo Allah ba ko kwaya ɗaya sai wannan wannan ta ishe mu daraja manzanmu mu ya samu darajar da duk wani annabi kai ko ba a ce maka huwa khairul anbiya'i ba wannan aya ta bayyana maka ko Allah bai sarraha ba wannan ta bayyana maka ba wani wanda yake gaba da manzo Allah Allah da kansa yace ina masa salati sannan mala'iku suna yi masa ne sannan yace ya ayyuhal ladina amanu ku ai ba ma sai Allah ya kira mu ba amma duk da haka dan Allah ya nuna mana muhimmancin manzon mu yace kuma masu imani na muku umarni ku yi wa annabi salati sallimu ya ayyuhal ladina amanu inna allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladina amalu sallu alaihi wa sallimu taslima ku mushi salati mazala ce ba waninku daga cikinku ba wani mutum cikin masu imani da zai man salati a duk inda yake a duniya face sai an dawo min da raina an gaya min waye kaji wata daraja malam sai an dawo min da raina an ce gawa ne ya masa salati shi yasa kaji ake cewa ba a kulla babi ko kuma damara dan ziyaran kabarin manzo Allah sai dai ziyaran wa masallacinsa domin ya nuna maka muhimmancin salatin ya fi muhimmancin ziyara salatin da zaka yi masa kai da ka ziyarci manzo Allah ka je raudansa baka masa salati wanda yake Najeriya wanda bai taba zuwa ba ya fi ka daraja a wajen annabi daban kai da ka je uwan me kai a wajen ba uwar da ka kulla sallu alaihi wa sallimu ku mishi salati ku mai salati ku yawaita salati annabi ya ce musamman daren juma'a da ranar juma'a babu lokacin da za ka yi wa annabi salati ya zama yana da daraja matuka kamar irin daren juma'a yau alhamis da kuma ranar juma'a ka yawaita manzo Allah salati ma'ana ka mika lokutan ka ga annabi a rana daga cikin tukuncin da manzo Allah zai maka a ran kiyama shine da zaran an tashi kiyama idan ana maganan ceto kana cikin sahun farko da za a ce ta ma'ana kuna cikin yan gaba-gaba da manzo Allah zai wa zai cece su kun bare ashe kaga wannan salatin da ake magana akai wannan fa salati nake na annabi ba salatul fati ba domin kaji an ce salatul fati salatin su ma haka suke fara salatin annabi da kuma wa to kaga tun daga nan ka fahimci ma'anan ko in ka ce mun salati wacce sai ce ta annabi ita kadai ne ke da wannan daraja duk wata salati da za a masa komin kyanta ba ta kai wadda ta fito daga bakin manzo Allah ba amma a Najeriya ne da yake kasan kusan anan aka fara addini eh kaman anan aka fara addini wani zai fito dan bai da kunya kuma ya kwana lafiya ba ya ce salatin da ya fito daga bakin shesa ta fi salatin annabi daraja wanda ya na magana fa har yanzu ana kallon sa a matsayin malami mai wa'azi ko ba wanda ya dauki mataki a kansa wannan cin mutuncin annabi zagi ne wulakanta manzo Allah kai ka ce wannan salatin da ba ta da sanadi ko yawun manza Allah ba daidai yake da yawun kowane ɗan adam a duniya ba abin da manza Allah ya taɓa da hannunsa ba daidai yake da kowane irin abu da aka taɓa a duniya ba ba ka hadawa bare kuma abin da annabi ya faɗa da bakinsa eh da sunan mai addini zaka hada shi da wani yo kai in kana da kunya in ana maganan masoya manzo Allah ka sake magana ma in masu hankali suna sauraron su masu son annabi da gaske in ana maganan annabi sa sake sauraron shi ma amma da yake munafinci a Najeriya yake da cibiya cibiyar ta gaba daya a Najeriya har a addinin masu yi munafinci A'a, ai ba haka yake nufi ba ya zo ya dinga tawili wannan inda asalin inda ake son annabi ne ya faɗa haka da ba labarin sa ake bada tana an kashe shi kaduwa mutumin nan da ya ce wa manzo Allah wanzo wannan wanda ya faɗa wannan magana me bambancin shi da mutumin nan da ya zo gaban manzo Allah ya ce manzo Allah kai adalci kai yanzu ka kalli mazala ka ce mai adalci kai waye ya ce manzo Allah kai adalci domin abin da kai baka yi adalci ba annabi ya ce wai haka kai canka in ni ban yi adalci ba duk duniya waye sai adalci sayyidina Umar ya ce da'ani an adriba unqahu bari in sauke wuyansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dan Allah me bambancin wannan da wancan ba wani bambanci ba wani bambanci domin kaga shi ma abin da ya kwatanta abin da ya fito daga bakin manzo Allah bai zama yana da tsarkin abin da ya fito daga bakin wa shi yin sabo to mu mun fada cewa kaman yadda kaga tatacciyar aya da Allah ya saukar mai tsarki haka shi ma hadisan manzo Allah da kuma abin da ya fito daga bakin manzo Allah ɗaya suke wajen tsarki da daraja haka kaga salatin nan da annabi ya ce ayi. to yanzu sai mu ce to ya za mu yi salatin kai duk abin da ka ji an ce wannan addini ne ka ce a nuna maka ta annabi shine tsiranka duk wanda ka ji an ce maka akwai kaza sai ka ce ni ta annabi nake nema ina ta annabi take to ita ce zabin to ka tsira kamar yadda Allah ya ce wa in tudi'uhu tahtadu wannan direct wannan Allah ya bayar kan cewa in ka bi manza Allah gaba ɗaya ido a buɗe ko a rufe ka shiryu amma ba wani mutum a duniya da in ka bi shi ka shiryu in ba manza Allah ba don kowane irin mutum a duniya akwai nau'in son zuciyarsa amma bana manza Allah domin shi ne Allah ya ce masa wa ma yandiku anil hawa in huwa illa wahayuha duk magana da ka ji Allah ya faɗa kan manzo Allah Allah ne da kansa ya kare shi ba annabi ne ya kare kansa ba aka ce masa mu ta annabi muke nema ta karkari ke ban maka ba ban yadda naka bata da falala tana da falala to amma ta annabi fa ta fi falala fa qawlu rasulillahi azka wa ashrahu ai magana manzala ta fi tsarki kuma mun fi gane ina ta na shi yanzu sai ka zo ka samu wanda shi kuma bai yadda da hadisan annabi ba a shi ya ce duk hadisai ƙarya ne Qur'ani kadai Allah ya sauko wa annabi ba maganar hadisi to shin hadisi wani littafi ne daban a'a ba littafi ne daban cikon cikon alqur'ani ne a'a dama qur'ani bai cika bane ba wai bai cika bane jawabin alqur'ani ne shikenan translation ne ko kuwa explanation ne so kai in baka gane ba kamar yadda balaga da arut da adab da lugha suke hidimawa Qur'ani don fahimtansu don fahimtan kowace irin yare da ya zo da larabci haka hadisan manzo Allah suke hidimawa alqur'ani dan a fahimce shi to yanzu idan ka ce to yanzu wannan ayar da mutlaqa ce Allah ya ce ku yi wa annabi salati umurni ne ko ba umurni ba to ya za mu yi salatin idan ka kawo min ka kace gashi yadda za a yi to ya zama hadisin ka kenan haka ne ya zama me hadisin ka ya zama hadisin ka kaga kenan ka hana mu aiki da hadisin annabi ka ba mu hadisin ka to kai waye da za mu karba naka shi fa wannan dan kalakato da yake magana game da cewa ba za a aiki da hadisin annabi ba shi gaba ɗaya wai so yake kuma wai ka zo ya maka jawabin qur'ani ka batta annabi shi ka zo ya maka jawabi shi ga yadda zai maka jawabin ga yadda abin yake ga yadda sallah yake shi zai ma jawabi kuma har ya kama ka'ida larabci amma bai yadda annabi ya jawabi ba to kaga in kana neman addinin mahaukata an ka samu wannan su ne mahaukata wanda ba addini bane ko da yanzu tunda an ce mu yi salati wa annabi to dole za mu ji tunda umarni ne duk qur'ani ba za ka nuna sigar yadda ake salatin ba sai da sahabbai suka tambayi manzo Allah mun san yadda za mu maka sallama ya rasulullah to yaya za mu maka salati sai annabi ya sai musu qulu ku ce Allahumma salli ala Muhammad har zuwa ƙarshe annabi ya wuta shi ko sai wani yazo ya ce in bar wannan in zo in ji nashi wayancan ƙarya ne shi nashi gaskiya ne wayancan ƙarya ne na dan gungun gaskiya ne wayancan ƙarya ne na musussuka gaskiya ne to yanzu yaya kenan mu yi adalci hatta tafsirin Qur'ani ba sai da annabi ya fassara ba su za su sai an ji ta dan gungun a bar ya fasara a bata ta manzo Allah a ce ai wai shi hadisi wani littafi ne daban ba alqur'ani ba yanzu kai ba maukaci bane kai komai ne zai Allah ya tattara. in dai komai ne na jawabi zai Allah zai tattare cikin qur'ani to qur'ani da ya wuce izo 60 kogwa amma wasu abin kawai sai Allah ya tsakura sai ya bashi sauran jawabin sai ya barwa manzo Allah kaji wata hikima ta Allah ta yadda Kur'anin ba zai zo ya gingime mai ba duk wannan Kur'ani ne a ce gashi nan izo ɗari biyu. ya za ka ɗauko shi ma kuma ya za a haddace ma amma da Allah ya tashi sai ya tsakura abin waƙi musalata wa atis zakata ya za a bada zakan koma hadisi ya za a yi sallan koma hadisi ya lokutan sallah yake koma hadisi a'a bayyana za a yi ko sirranta koma hadisi ko ba ka ba a aure ya za a yi sigar ɗaurin auren koma hadisi yanzu wannan aka ce komai ta yin shi cikin ƙur'ani. <laughs> to ashe kaga ƙur'ani ba zai ɗauku ba <laughs> ko ba za ta haddatu ba to kaga shi a nashi wawancin duk wa'innan abubuwan shi su yake aji an ce wa'innan jawaban cikin Kur'ani suke amma hikima ce na Ubangiji da ya tashi don ya nuna maka ilimin Kur'ani bai kurwa bai dunkulwa magana Allah ta fi ƙarfin a dunkule ta Allah ce wallahi da a ce tekuna gaba ɗaya za su zama tawada sannan gaba ɗaya bishiyoyin duniya su zama alƙalami idan aka fara rubuta kalmar Allah Allah ce ma nafidat kalimatullah gaba ɗayansu za su ƙare kalmar Allah ba ta ƙare ba walau anna ma fil ardi min shajaratin aqulamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'ati abhurin Allah ya ce ma nafidat kalimatullah Allah ya ce da duk bishiyar duniya za su zama alƙalami sannan a zo da manyan tekuna na duniya bayan sama a zo da su. Allah ce kaf za su kare kalmar Allah ba ta kare ba yau kai ne zaka dunkula magana Allah cikin Qur'ani ka ce kai an fahimta kai ka san waye Allah dole sai annabi ya yi jawabi jawaban su ne bukhari jawaban su ne muslim jawaban bukharin kuma ba su suka faɗa ba aiki suka yi shekara nawa bukhari yana rubuta bukhari tattaro hadisan dan sahabbai sun rasu annabi ya rasu ya bar sahabbansa wani yayi kufa wani yayi iraki wani yayi kaza sai mutum ya tafiyan kwana wata nawa dan ya je ya jiyo hadisi daya da annabi ya faɗa a wajen wani sahabi wayannan jahilan fa da ba su karanta wannan ba ba sa fahimta akwai sahab sahaba akwai tabi'u akwai attabi'un akwai tabi'u tabi'in duk suna nan wa'annan masu su suka yi aikin nan bayan ma fa an gama da hadisan wannan ma fa bai wadata ba sai da malaman fiqihu suka rubuta fiqihu dan fitar da wasu hukunce hukuncen kuma cikin maganganun manzo Allah kai ilimin ubangiji baya karewa kalmomin ubangiji da abinda Allah ya tafi sai dai ku yi iya abinda za ku iya amma wala sun fi ƙarfin wani ya takaice su waje ɗaya sun fi ƙarfin wannan aka ga irin wannan mutanen suna buƙatar su je su karo ilimi su je su yi karatu Allah ya kiyaye Allah ya ce wa ƙara sura da bai ce man salla alayhi salatan sallallahu alaihi biha ashara duk wanda ya wa annabi salati daya tukuicin da za a masa to Allah zai ma goma ma'ana albarka za ka ta samu su goma in kai biyu fa ninkin ba ninki salatin kawa annabi ibnu taymiya ya ce idan ina da wata bukata a wajen Allah sai in wa annabi salati dubu sai roki Allah wato kana da target salati yana daga cikin abin da ake tawassuli dan neman bukata a wajen Allah in kana so Allah ya ji kukanka baka kai Allah ya saurare ka ba ma dalilin salati sai Allah ya ce bari saurare ka kai wa annabi salati zo to bari saurare ka amma da ba ma zan saurare ka ba amma tunda kai wa annabi salati dan annaban zamma ka ci daraja da buga buga ci ka samu darajar salatin ko ba samu ba da inda ka daga ka ce Allah ba ni ba zai ma saurare ka ba qul ma ya aba ubikum rabbi laula du'aukum faqad kazzabtum fa sawfa yakunu nizama Allah ya ce in ba dan addu'o'in ma fa da kuke ba ko da ba ku koyin saurare ku ba da ba ku kai ba to a addu'an ma baka isa ka daga hannu ka ce Allah ba kai tsaye ba saboda me yin wannan sai wali to kai wali ne to kaga in baka kai darajar waliyi ba sai ka raba da salatin manzala sai Allah ya saurare ka don manzo ne ya zo wucewa ya ga wani sahabi yana addu'a yana salati annabi ya ce tashi ka wuce an karba saboda salatin da kai tashi ka wuce an karba annabi sun ya ce aulan nasi bi yawmal qiyamati annabi ya ce mutanen fa da suka fi cancanta da ni zama nasu ranar kiyama annabi ya ce aktharuhum alayhi salata Sune ne mutanen da suka fi kowa yi min salati ni nasu ne a ran kiyama